A shirinmu na nishadi a yau dandali ya samu bakoncin sabon mai daukar nauyin shirya fina-finai matashi kuma malamin turanci masu iya magana da yakan ce waka a bakin mai ita tafi daɗi. Haruna Mu'azu Muhammad amma an fi sani da MM Haruna. To kai waye a Kannywood ɗin nan? ni ba kowa wani ba wani ne so executive producer ne wato mai daukan nauyin shiri sannan amma gaskiya an fi sanyi na akan wajen rubuta littattafai na turanci da program na koyar da turanci da kuma makaranta ta koyar da turanci to ya aka yi malami ya tsanduma harkar fim eh to kin abin da ya shafi abin da na karanta na english ne da literature kuma literature ya nufin adabi adabi kuma abin da ya shafi harkar rubuce rubuce ne da fina-finai da kuma waƙoƙi amma na turanci. To amma fina-finan a Hausa kuma kake yi ko? Eh amma na yin subtitles na turanci sannan kuma amma wannan ma kamar ah, testin ne nan gaba kuma akwai turanci zalla za su rika fitowa wannan kamar an fara ne. Har yanzu baka bani amsa ba kai na damun kowa ya san cewa duk wanda ya mm. karanci harshe mm. ya hada da adabi da mm. shin kai sha'awa ce ko ko kaka akai ka tsinci kanka? Eh sha'awa ce gaskiya ina da sha'awar tun a da ina da sha'awar gaskiya abin da haka na taso ina da sha'awar harkar kuma son yin harkar ne ma ba ni dama nake sake ta ci gaba da karatu da abubuwa da yawa akai to wane ne mm. film ɗinka na farko husna ko huzna shine wanda na ne rubuta labarin kuma na yi screenplay da komai insha Allah shine na farko wanda na fare na amma akwai in kananan fina-finai ne waka ce da sauransu wanda wannan haɗaka ce mutum biyu ko uku ko biyar mu haɗa mi amma ba na amfani da suna na gaskiya lokaci to shi husna ko mm. huzna din nan mm. me jikon labarin akan menene labarin dai akan jamila na gudu da adam a zango da suke son juna da kuma fati washa ta zo take ce dole ita za a aura to kuma wata ce a waje kenan eh wata ce a waje ta shigo kuma bacin an samu sarana ta mm. shigo take cewa dole ita kuma da ita za a yi auren kuma ga ta yar tallan ga ta irin ba wata abu a cikin society ba so wannan dalilin da yasa kuma shine ita Jamila na gudu take watsa mata acid ake ta mm. wulakanta ita Fati washing mai tallan goro ta wulakanci to kaga kin ga na farko ana nuna irin kada ka wulakanta na ƙasa da kai mm. sannan kuma kishi akwai level ɗinsa irin kishi na mata ba komai za ka ɗauka da hannunka kawai ka je ka aikata ba ba tare da kuma ka yi tunani akan abin nan ba dole mutum ya danna zuciyarsa wani abu ya faru sannan kuma ya nuna amfanin addu'a duk abin da ya zafi duk abin da ya shafi mutum to addu'a ita ce magani addu'a ta yi tasiri a fim ɗin kenan addu'a ta yi tasiri a ciki ta mai talangorin ta ci galaba daga baya ne eh ta ci galaba akan wasu to amma iya galabar da take so ta ci akan wacce take so ta ci ba ta ci ba saboda karfin addu'a kenan mm. ai ka ce shi mijin jamilar yana mm. son mai talla goron mm. amma ita jamilin kishi ne ya ci jarumin shirin ya fi son jamila na gudu kuma an sa masa rana su bai fi saura sati biyu ɗaurin aure ba ita kuma mai tallan goron take shigowa dole ita take son ta aure shi da asiri ko da menene a'a ba da asiri da naci to kuma ita kuma jamila na gudu take so ta cutar da wannan mai tallan gora an zo an mata duka bata bari ba an gaggaya mata manganu bata bari ba da karshe dai take samun asid ta watsa mata to ta watsa mata asid dan ta wulakanta ta ashe bata sani ba aljana ce ita mai tallan gora to hmm. shine aljana take dawa take yin ramuwa to a garin ramuwan ne da sauransu to shine addu'a ce take protecting din su ita ne idan na mm. fahimci ka mm. aljana ce aljana ce eh amma ta zuwa siffan mutum saboda tana son dan adam shi dan eh, adam din ya mm. a farko ya fahimta ko sai daga baya ne ya fahimci kowa ma ba wanda ya fahimta da yan kallo da yan ba wanda ya fahimta sai wajen tsakiyar fim din da aka so a illata ta aka watsa mata acid ana so a kashe ta daga ran ne kowa ya fahimta Mm. cewa ita aljana ce amma tun farko saboda akwai darussuka da yawa da ake nuna mutane karka wulakanta dan adam sannan kuma duk abin da ya shiga duhu so addu'a ita ce way out wato ita ce mafita sannan kuma labarin nan yana bayani akan abin da zai iya ya faru a baya ko yana faruwa yanzu ko kuma zai iya faruwa nan gaba mm. so wannan abu ne da yake faruwa kuma zai iya faruwa wato ta wannan hanyar ko ta wata hanyar shi wannan labarin <clears throat> in ji duba yana tasirin aljanu yake a cikin mutane da aljanu suke yin wannan din su eh, to ah, me alakar wannan fim din da mutum da aljan shi tun da mutum da aljan kusan makamancin haka ne akwai ta amma a wancan ta aure shi target din da doka an cika kalle kamar mutum da aljan mm. shi za ta ga kamar irin aljan yana shiga jikin mutum mm. amma a wannan fim din babu aljanin da ya shiga jikin mutum da yawancin fina-finai za ta ga cewa ana nuna aljanin ya shiga mutum da sauransu kamar abin da yake faruwa to amma wannan aljanin Aljanan ma ita babu ruwan ta ma da shiga jikin wani a'a ita da kanta take wa kanga an riga an raba cewa ban taba dai ganin gaskiya fim din da ban sani ba dai ko kallo na ne bai kai ba fim din da aljana take tasiri ba tare kuma ta shiga jikin dan adam ba to amma cha nake an ce mm. aljanun nan ba su da siffa dole sai sun mm. shiga siffar dan adam eh to ita ma kuma ta fito ne a matsayin mutum amma ba ta ga jikin wanda ta shiga ba shiga tana kwafin irin Eh, wannan ɗabi'un wata da shigarta da komai ta rika zuwa a matsayin wata ce. Kenan mm. mm. ba a nuna ita aljana a sufan mutum ta zo ba a nuna ita wacce ta shiga a zinsufa wacce ta ɗauka ba misali yanzu tana iya yin ta yi shiga irin ta jarumar fim eh. tana iya yin shiga ta malama asibiti tana iya yin shiga kowa mm. amma ba ya ta shiga jikin mutum ba sai dai ta yi kama da wani ka ɗauka ita eh. ce to nawa aka sha nan gaskiya da yawa da yawa a cikin fim eh insha Allah an fara mai da riba insha Allah to tunda wannan shine fim ɗinka kamar na farko da kace mm, mm. wani irin kalubale ka fuskanta yayin eh kalubale dai daukan dadewa da aka yi ba fim din ba mu dauka akalla da rubuta shi ma an kai wajen shekara biyu kafin ma a je a dauke shi da daukar sa kuma kafin ma ya fito an dauki wajen shekara daya yasa eh saboda saboda tsari ne da mutum ya tsaya ya tsara abin ba a so ka samu matsala To madalla malam M Haruna sai dai mu ce Allah ya yi da nufi baraka Bashir murya Amurka daga Kano a Najeriya.